يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 wanda ya daidai da ɗaya ga watan hudu shekara na 2016 a wannan masallaci na abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa domin ci gaba da tafsirin wani alkur'ani na mako-mako mana cikin tafsirin suratun bakara mun tsaya a tafsirin aya na ɗari da goma sha bakwai za mu ƙara maimaita wannan ayin sannan sai mu daura da fatan Allah madauki sarki ya mata jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اتخذ الله ولد السماوات والأرض كل له ظالمون بديع السماوات والأرض وإذا قال بن وسلم المسكين شوا وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال اتخذ الله ولدا سنة شوا الله مدوك في سركي يا رجل سبحانه Sarki ya tabbata gare shi ya fi ƙarfin haka ballahu ma fi samawati wal ardh bari dai shike da halitta da kuma mulkin duk abin da ke sammai da ƙasa kullu lahu qanitun sannan duk abin da ke sammai da ƙasa din duka masu biyayya ne a gare shi ko sun ko sun so badi'us samawati wal ardh shi ne wanda ya kirkiri sammai da ƙasa ba tare da kwaikwayo a wani waje ba shi ya fare su ba tare da wani misali da ya gani ba wa iza qada amran kuma idan ya zartar da al'amari idan ya hukunta faruwan wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ko kawai cewa yake da wannan abin kasance sai abin nan ya kasance yadda Allah ya umarci shi da ya kasance mun yi tafsirin waɗannan ayoyin guda biyu mun faɗi cewa wa qalu anam yana koma zuwa ga kamar yadda al-imam alwahidi ya faɗa cikin asbabun nuzul yana koma zuwa ga firƙoƙi guda uku da ake magana a kansu da yahudawa da nasara da mushirkai kowannensu na daga cikin mugayen aƙidunsu suna jingina ma Allah maɗaukakin sarki ɗa sai Allah ya musu rabbi kuma ja ayoyi da suke nuna haka din wa qalat al-yahud uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah bi يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون سين مشركين وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم wa yus'alun sai Allah madauke sarki yi raddi ba waɗannan waɗannan ayoyin sun kushi duka raddi kala-kala har guda hudu ko biyar muka ce da Allah ya yi ta'abirin cewa wa kalu ittakhadha Allah walada an yi amfani da wannan ta'abirin ne domin a nuna a yi musu raddi saboda ɗa ba ɗaukansa kake ba ba wani kake samu a layi ka ɗauka ka ce ɗanka ba ɗa haihuwarsa ake yi kenan wanda za a ce ya ɗauki wani abu ya mayar da shi ɗan kenan ba shi da ɗan kenan saboda daga ta'abirin nan da Allah ya amfani da shi ma ya yi masa raddi kenan ba na Allah ba ne ya ɗau wani abu ne kenan ya sa shi ɗan su bai cancanta ba kuma Allah ya haka ne sai usul abu na biyu raddin da Allah ya musu shine cewa subhanahu da ya faɗa tsarki ya tabbata gare shi ma'ana wannan tawaya ce ake jingina wa Allah madaukakin sarki Allah ya fi ƙarfin ya rikida ya fi ƙarfin ya kasance yana da ɗa saboda ɗa tawaya ne a wurinsa shi shi kaɗai yake bai buƙatar kowa shi ko duk da ka ga ɗa to mai ɗan yana buƙatarsa musamman a mutum yana buƙatar sai taimaka masa yin wajen su abubuwa idan ya kawo ƙarfi sannan yana buƙatansa idan uban ya tsufa don ya taimaka masa abinda da shi yake masa shi ya masa yanzu hakanan yana buƙatansa idan uban baya nan ya bar duniya shi ya mai gurbansa to kaga neman taimako da tsufa da mutuwa duka sun koru ga Allah madaukakin sarki don haka yace subhana sarki ya tabbata gare shi ya fi ƙarfin wannan wannan raddi ne bi kenan sanaraddi na uku shine da yake cewa lahu ma fi samawati wal duk abin da ke sama da ƙasa nashi ne imam al-qabri ce milkan wa khalqan shi halice su kuma mallakan ne sai malamai suka ce wannan shi ma wani nau'i ne na raddi saboda baka mallakan ɗanka shi ne ke cewa waɗansu daga cikin malaman fikihu suka yi wani istirwahi anan cewa inda mutum za a tafi yaƙi sai ya ribaci ɗansa a wajen yaƙi ɗan ɗan da ya haifa daga cikinsa ya shiga cikin kafarai misali aka yi yaƙi in uba ya kama ɗan yana kama shi ɗan ya'yantu saboda ɗantaka bai haɗuwa da bautaka eh. dan Allah da yana yin raddi akan waɗanda suke jingina masa ɗa yana cewa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada saboda ka ɗa bai yi zan ɗan ka bai yi zan to bawon raddi na hudu shi ne cewa kullu lahu qanitun gaba ɗayansu ma'ana duk abin da ke sama da duk abin da ke ƙasa masu biyayya ne matsarin Allah madaukakin sarki biyayya in ma da san zuciyarsu mana sun zaɓi shi masa biyayyan kamar yadda mummane suke ko ko a'a biyayya na tsarin Allah madaukakin sarki da ba su isa ba su kauce daga wannan sammai da kasa duk suna bauta ba Allah madaukakin sarki kai har kafiri yana yi wani nau'in bauta al-ibada al mana yana bin tsarin ubangiji wanda Allah ya tsara dole mutum ya bi ya rayu sai in ka ci zaka zaka rayu ko in Allah ya ce mutu dole ka mutu kowaye in Allah ya zai saukar ma da rashin lafiya ya ce ka yi rashin lafiya dole ka yi Allah yake cewa duk abin da ke sama da ƙasa duk suna sujada ma Allah madaukakin sarki har ma da inuwoyinsu to kafiri inuwarsa yana biyayya ne ma Allah madaukakin sarki shine imamu tabari yake cewa kowa da komai na yin biyayya ma Allah maɗaukakin sarki wanda wannan biyayya din yana bayyana a halittar mutumin da yadda yake gudanar da rayuwarsa duka wannan na nuna cewa akwai Allah kuma shi shi kadai ne kamar da mawaki ke cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk abin da zaka gani to akwai wata alama a wannan abin da ke nuna kadaitakan Allah madaukakin sarki akwai wani tsari da Allah ya sa dole gudana akai kuma hakan yake gudana akai kowane halitta yana gudana ne bisa tsarin da Allah madaukakin sarki ya tsara masa wannan shi ma wani nufi ne na biyayya to shi ma anan malamai suka ce alƙunut kamar da na faɗa muku wancan satin yana zuwa da ma'anar biyayya cikin tsoro biyayya cikin mene cikin tsoro to wannan biyayya da ƙanƙan da kai ɗin aiki ne na bawa ba aiki ne na ɗa ba suka ce ɗa shi ya barru bi abihi amma la ya ƙunutu la. amma bawa huwa alladhi yakhda'u wa yaqnut bawa shi ƙanƙan da kai amma ɗa ɗa yakan yi biyayya amma bai kaskantar da kai shi yasa wani lokaci ɗa yakan yi dalal yakan yi shagaba ma iyayensa amma bawa bai yi shagaba gaba ɗaya komai nasa biyayya ne ko tsakanin halittun Allah da Allah wanne ne cikin biyu din biyayya wanda ake yin sa cikin shagaba ko biyayya wanda ake cikin tsoro kaga wannan yana tabbatar da shi ma ranti ne akan cewa lallai Allah bai dauki da ba sai Allah ya ci gaba da cewa badi'us samawati wal ard shi ma wani raddi ne ana Abdullah Yusuf Ali cikin tafsirin sa na turanci yake cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan ne badi' ma'anansa wanda ya kirkiri wani abu wanda da babu shi can bai da misali ba a taɓa yin wannan abun ba sai a kirkire shi to mai wannan kirkiran shi ake kiran sa badi'a kuma wannan badi siga ne na fa'il da ma'anan mubdi' eh dan haka fa'il bi ma'ana fa'il saboda ka mubdi' mai kirkira dan haka ne ma duk wanda ya kirkiri wani abu wanda ba a san shi ba cikin addinin musulunci ana kiransa mubtadi' ana kiransa bane mubtadi' dan bid'a so ma'anan bid'a a harshen larabci ne kirkirar sabon abu Wadda bai da misali a na. Wadda ba shi da kama Shi ne ma'anar bid'a a harshen larabci to badi' mai kirkirar abin da da babu shi to Allah shi ya kirkiri sammai da kasa Yusuf Ali yake cewa Allah ya yi amfani da wannan siga na kirkira ne saboda sai nuna maka cewa biyayyan nan fa da suke yi ba irin wannan biyayya ne na wani zai iya yi ma wani wanda ya riga shi zuwa ba ba ana gina ba na gaba ba to wannan biyayyar da suke ba biyayya wai dan daman akwai wani a gaban su Allah ya riga su zuwa ne don haka suke masa biyayya a'a su sammai da kasai in ma duka halittu ne Allah shi ya kirkire su saboda haka biyayya irin ta suke masa wannan yana ƙara tabbatar da kullun lahu qanitun din eh shi ma wannan wani raddi ne dan haka Allah madaukakin sarki ya gina kore bunuwa a gare shi da wannan sifa din a cikin suratu al-an'am da yake cewa badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim shi ya kirkiri ya fari sammai da ƙasa yi za a yi a ce yana da ɗa kuma bai da abokiyar zama ba zai yi ba in ya shi ya kirkiri komai to ba zai yi kuma a ce yana da ɗa ba yana fata kunga ne. sai Allah ya ƙara bayani a nan shi ma wani raddin ne wa idza qada amran idan Allah madaukakin sarki ya qada qada yana zuwa da ma'anoni da dama a harshen larabci haka na alqur'ani al-imam ibnu ibnu jarir at-tabari yana cewa al-qada'u yana nufin idza ahkama amran wa hatamahu al-ihkam wato tsara lamari da ƙulla shi ana kiransa kaba. so in Allah madaukakin sarki ya kulla cewa yana san abu kaza ya faru alqada yace kullu qada'i wa aslu kulli qada'i amrin al-ihkam wal faragh min in an ce qada na kowane al'amari to abinda ake nufi shine kaiwa matuka da gama da wannan abu in ka haka shi ake kiransa yace dan haka ne ma mai hukunci tsakanin mutane ana kiran shi alƙali saboda ya rabe husuma tsakaninsu an kai ƙarshe da haka ake kiransa alƙali ya ce wannan shi ne ma inda al'amadaukin sarki yake cewa wa ƙaba rabbuka Allah ta'budu illa iya ai fasal hukuma hukma Allah ya riga ya rama hukunci ya ida hukuncin cewa ku bautata masa shi shi kadai wa qadaina ila bani isra'il ana man hukunta haka kuma man sanar da su to alqada a shari'a na zuwa da ma'ana kuma guda biyu ko ma'anan kudura ko kuma ma'anan irada ko kuma al al'injan malamai suna cewa akwai martabobi guda hudu na kudura al'imanu bil wannan kadar din akwai martabobi guda hudu martaba na farko shine cewa Allah madaukakin sarki ya san komai tun kafin ya faru martaba na biyu shine cewa Allah madaukakin sarki ya rubuta komai tun kafin ya faru a cikin al Mahfuz martaba na uku shine Allah madaukakin sarki ya rarraba komai zamani da lokacin faruwarsa martaba na hudu shi ne Allah maɗaukakin sarki shi ke zartar da abin da ya raba masa zamani ya rubuta ya san shi ɗin yadda ya rubuta yadda ya san shi ɗin wannan martaba na ƙarshe ɗin shi ake kiransa alƙaba zartar da abin da aka raga aka ƙudurta kuma yana zuwa da ma'anar shi asalinsa ƙudurtawa ɗin in Allah ya ya san abu kaza haka zai faru ya so abin ya faru to cewa yake da shi ya faru kawai to idan qada amran in Allah madauke sarki ya hukunta abu ya faru to kawai abin da yake yi shine ya ce masa faru bana in lokacin faruwan abun yayi yadda Allah ya riga ya tsara wajen zartar da shi cewa yake da shi faru kawai sai faru sawa'un wannan abin Allah ya kaddara zai faru da wasita cikakkiya ko kuma wasita wacce take ba cikakkiya ba in muka ce wasita cikakkiya kamar a ce zai faru ne amma sai ta hanyar wani da wani sun yi aure sun yi saduwan aure sai a sabu ɗa kaga in ce abin ya faru to za a yi auren kenan in an yi auren kuma za a yi saduwan an yi saduwan kuma za a dau ciki sannan haihu kaga akwai rata ko amma fadin Allah hakan ya faru sau ɗaya yake faɗa wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar cewa yake iya faru to in ya sa ga yadda zai faru din to zai faru yadda Allah ya tsara ne ko kuma ya faru da wasiƙa amma ba cikakkiya ba kamar na halittar na adam ɗin ya faru ta hanyar uba kaɗai ko ta hanyar uwa kadai kamar yadda ya faru ta hanyar uwa dangane da abin da ya shafi annabi isa alaihi salam ai Allah ya da ya ce ya faru ya turo mala'ika ne ya zo yi busa ko shi kenan ta yi ciki kuma ta haihu kaga ya saba wasu dan da muka sani ko cewa sai an samu uwa an samu uba nan uwa ce kadai to kafin nan Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam direct hmm? khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Allah ya halice shi ne shi daga turbaya shi daga turbaya kaga ai anan shi ba wani uwan ba wani uban aiko sannan ita hawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa kai kafin nan ma Allah ya faɗa mana cewa daga wannan rai din ma'ana daga annabi Adam din ne aka halicci aboki ya zama ta hauwa kaga namiji kenan banda da mace saboda haka wajen raddi ma nasara kamar ya tahri ibn ashur da ibn kathir da sauransu suka tafi akai nan cewa wannan an fito da wannan maganar ne domin a kebanta nasara da raddi din saboda su suna riya cewa tunda annabi annabi isa ya zo ne ta hanyar uwa kadai ba tare da uba ba to wannan ya cancanta ya zanto abun bauta ko da na Allah maɗaukacin sarki to shi ne Allah ke shi masu to shi lamarinsa ba haka ba ne? in ya gada ba abu ya faru cewa yake da shi ya faru sai ya faru don haka Allah ya faɗi irin wannan wajen raddi ma nasara a cikin suratu Ali Imran da yake cewa inna matsala Isa inda Allah ka matsali Adam misalin Isa wajen Allah shi ne kamar misalin annabi Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam daga tarbaya ne sannan ya ce masa zama mutum sai ya zama to haka Allah da ya so ya halicci annabi Isa hmm, ya turo mala'ika ne da ruhi ya ce busa masa a cikinta ya busa ya zama ɗa sai ya zama ɗa saboda haka wannan baya nuna cewa shi ɗa ne na Allah madaukakin sarki Allah bai da ɗa baya rikan ɗa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kamar da fada a roje inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun so wannan raddi ne da Allah madaukin sarki yayi wa waɗannan masu da'awar cewa yana da da kuma wannan abu abu na biyu kenan da Allah yake jera mana a wannan cewa waɗannan guda uku sun yi tarayya da yahudu da nasara da da mushrikan makka sai abu na uku da Allah madaukakin sarki zai ambata mana na'am وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا sarki yana cewa wa الله ملوك يسر كينا waɗanda وقال الذين da sani suna cewa ko sun ce laula yukallimuna Allah ina ma da Allah zai yi magana da mu au ta'tina aya ko wata aya alama mu'jiza ta zo mana kazalika qala alladhina min qablihim haka waɗanda suka gabace su suka faɗa tashabahat qulubuhum mithla qawlihim sun faɗi irin wannan zance nasu tashabahat qulubuhum zakatansu sun yi kamanceceniya da juna qad bayyana al liqaumin yuqinun lallai mun riga mun bayyana ayoyi ga mutane masu yin yaƙini malamai suna saɓani suwaye allazina la ya'lamun da suka nemi su yi magana da Allah ko a saukar musu da aya kafin su yi imani da gaskiyar manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam al ya hakaito maganganu kamar haka yace waɗansu suka ce ana nufin nasara ne wannan shine maganar mujahid ibn jabar waɗansu malamai suka ce ana nufin yahudawan da suka kasance a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai hakaito magana daga rafi ibn huraimila cewa ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi in kunta rasulan min indillahi kama taqul in kai manzon Allah ne manzo ne daga wajen Allah kamar yadda kake faɗa faƙul lillahi azza wa jalla falyukallimna hatta nasma'a kalama to ka cewa Allah madaukakin sarki yayi magana da mu har mu ji zancensa fa anzalallahu azza wa jalla fi dhalika min qawlihi wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya din magana ta uku ita ce maganar katada cewa alladina la ya'lamun ana nufin larabawa quraishawa ne wato kafiran larabawa wato mushrikai kenan wannan shine magana ar-rabi' shine kuma magana katada kamar yadda na faɗa shine magana as-suddi dukan uku ɗan al-imam ibn qab ibn jarir al-tabari ya jinkina wannan magana izuwa gare su amma shi sai ya inganta maganar cewa nasara ake nufi ya ce zancen da ya fi daidai da inganci shi ne zancen waɗanda suke cewa Allah yana nufi da allazina la ya'lamun nasara ne ba wani su ba saboda mai ya ce saboda siyakin maganan a kansu ne kuma raddi ne akan ƙaryar da suka yi da jingina ma Allah madaukin sarki cewa yana da ɗa don haka Allah yake bayar da labarin wannan bata irin nasu da ƙaryar da suka yi ma Allah maɗaukakin sarki basa jahilci da kuma maganganun da suka yi na cewa a saukar musu da aya ko Allah maɗaukakin sarki ya yi magana da su al'imam ibn kasir yake cewa fi hada nazar cewa akwai abin tsokaci dangane da wannan shi yana ganin cewa abin da ya farin jaye shi ne cewa da mashirikan larabawa ake to in ba ku manta ba da muka yi tafsirin aya ta farko da Allah ya game su su uku ɗin wa qalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay wa hum yatluna al kadhalika qala alladhina la ya'lamun ko anan alladhina la ya'lamun mun faɗi sabani mun ce abin da ya farin jaya shine alladhina la ya'lamun sune mushrikan makka hmm? kuma daga shi abinda muka kafa hujja da shi muka ce a nan gaba kaɗan ma Allah ya sake ambatan wannan ɗin kuma su ake ne saboda haka maganar da muke ganin ya fi dacewa shi ne cewa a nan mashirikan ake nufi an haɗa su ƙwarai siyaƙi magana ne akan ahalul kitab amma an goya mushrikai domin a haɗa su a abin da suka yi tarayya kuma anan sun yi tarayya a abubuwa guda uku abu na farko din kowa bai yadda da addinin kowa ba yahudu ba su yadda da addinin nasara ba nasara ba su yadda da na yahudawa ba su ma mashirikai daga baya da kansu ya kwari su ma sun kafarce da kirin makiristancin mai yahudancin har ma da musulunci din kaga sun yi tarayya sannan magana na biyu cewa Allah ya riƙi dukkanin su uku sun yi tarayya ba nasara ne kaɗai suka ce Allah ya rikida ba ba mun ji ayoyi ba yahudawa ma sun faɗi wannan ga ayoyin abinda mushrikan makka ma sun faɗi wannan hmm? eh, Allah ma ɗoyi sarki ke cewa a bare ne alakumu zakar wa suna cewa mala'iku ƴaƴan matan Allah ne su daga cikin mushrikan makka saboda haka a ma da yace wa qala alladina la ya'lamun yana nufin mushrikan makka din ne su ne alladina la ya'lamun na farko din wannan shine maganar da tafi rinjaye anan wallahu a'lam wa qala alladina la ya'lamun laula yukallimuna Allah al-imam ibnu ashur anan yayi wani istinbat yace a na farko an fara fadan yahudu da nasara da mushrikai a nan na ƙarshe na uku ɗin sai aka fara ambatan alladina la ya'lamun a nan aka ce eh, wanda suka gabace su sun faɗi irin maganansu. kenan kama an goye waɗanda suka gabata ɗin ne akan waɗannan a aya na farko an goye mushrikai ne akan waɗancan yace saboda mai saboda maganan da maganan kin yarda da wani addini wannan dama masu addini ne suke yi wannan magana ai masu addini ne in suka karkata sai wanda ya ce naka ba komai bane wanda ma ya ce naka ba komai bane shi ko mun mushriki da shirkar sa yake yaushe idan sa ya bude ma da har sai san wani addini har yayi jayayya akan addini to sai da musulunci ya zo musu ne suka suka yi irin wannan zancen su ma na yahudawa da nasara din amma anan da awace na kangarewa to da su abin da suka fi kenan su yahudu da nasara ai ba su da wani jarida za su a kawo musu aya a kawo musu eh, abin nan already ai littafi yana tare da su kuma su suna da awar cewa suna bin littattafan su din wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina to in har sun yi imani to me kuma zai jawo su suna cewa a kawo musu aya a kawo musu kaza su anan sun yi koyi ne kenan da mushrikai wannan ɗabi'a ce ta mushrikai ba ta waɗanda aka ba su littafi har sun yi imani da littafi ba da haka sai aka goya waɗannan a kansu ban sani ko kun fahimci wajen da yake so yi bayani wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah laula anan ta halla ina ma Allah ya yi magana da mu auta cina aya ko wata aya ta sauko mana to cewa laula yukallimun Allah ƙur'ani ya tabbatar mana da cewa mashirikan Makka sun faɗi wannan aurare da dama wa qala na la yarjuna liqa'ana laula zina alaina mala'ikatu aunara rabbana mala'iku me suke sauka da shi zancen Allah وقال الذين لا يرجون yarjuna liqa'ana mushrikai ake nufi أتيك سورة الإسراء ألا suratul isra Allah madauki ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا wannan zance ne na mushrikai da suke cewa ba za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya zo musu da waɗansu ayoyi suka ce hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a har ka kullo mana da idanu ruwa waɗanda ba sa kafewa shine yanbu' idan ruwa da bai kafewa ka kullo mana shi daga ƙasa in kai haka ma'ana a ƙasan da wajen da sahara inda babu ruwa ke wajen su ba ka kullo mana ma'ana ka yi wani abu ko ka daki ƙasa ko wani abu sai idon ruwa ya bullo kuma idon ruwan da ba zai kafe ba aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inab fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira ko ya zanto kana da gona na dabino da inabi sai ka bubbullo da idanun ruwa ko koramu wanda za su na zagayewa a tsakanin waɗannan bishiyoyi ɗin wanda za su shayar da wannan bishiyoyi ɗin a ce kawai haka nan kana zaune sai a ce ga wata gona ta ce kuma gonan tana cike da ruwa na ƙoramu da suke bin tsakanin bishiyoyi ɗin in kai haka za mu yadda kai manzan Allah ne da gaske au tusqita as-samaa kama za'amta alaina kisafan ko ka saukar mana da wani yanki daga sama kaga abu na farko ainihi mace ce an sauka za su amfana da ita ko to wai kamar suna su ƙara ma buɗa masa ko da ma na azaba ne ya sauka musu da ita saboda wai suka ce kama za amsa kamar yadda kariya cewa za ka iya mana haka din Allah madauki sarki na cewa wa in yaro kisfan minas sama'i saqatan yaqulu sahabun markub inda za su ga wani yanki na sama yana sauko musu da azaba wa za su ce ai kawai hadari ne ya taru Allah madaukakin sarki yana cewa mafalamma yarau ila ma خلق السماوات وبين السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء أتيك سورة السبع إن من قداما زامو saukar musu rusdat alaihim kisafan min as-sama za mu saukar musu da wani yanki daga sama na azaba to sai suka ce to ko kuma ka saukar mana da wani yanki na azaba daga sama kamar yadda karya cewa Allah ya mana gargadi zai mana haka da auta ciye billahi ko ka zo da Allah da <laughs> magan shi iri da musu wal mala'ikati kabila ko da Allah din da mala'iku mu gansu ido da ido aw yakuna laka baytun min zukhruf ko kuma kawai haka nan maganka da gida gida na zinari autar kafin sama ko maganka kanan ka tashi kana zuwa sama ga kanan kana tafiya sama za ka je Allah ya baka sako ka dawo in ka tashi dawowa ɗin ka zo da littafi walan nu'mina liruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u ba za mu yarda ba za mu gaskata zuwa sama ba kaji ba wai har ko ya tashi sama ba na ya tashi suna gare shi amma in ya je ya dawo ba za su yadda cewa ya je saman ba eh? har sai in ya sauko musu da littafi cikakke ba irin yadda qur'ani yake sauka eh, wato rassa rassa ba munajjaman ba hatta tunazzil alaina kitaban makraw shine Allah yake cewa roje bal yuridu kullu mar'in minhum an yu'ta suhufan munashshara kowa yana so a bashi littafi ne gashinan nan a ne a gaya ma a littafin a ce an sauka mu muka turo da annabi muhammadu a matsayin manzo a gare shi ku don haka kuyi masa biyayya ku yi imani da shi kul subhana rabbi har kuntu kaga waɗannan duka demands ne na ayoyi ko su waye suka yi waɗannan mushrikai ne haka nan wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata idan wata aya ta zo sai ce ba za su yi imani ba sai an ba irin abin da aka baiwa manzannin Allah me aka baiwa manzannin Allah littattafai shine zancen Allah ne kai ko laula yukallimuna Allah ina ma Allah yayi magana da mu me yasa mu Allah ba zai magana da mu ba aya ko ta Allah madaukakin sarki ke jajanta annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da ya faɗa a lokaci ke cewa yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbar min zalika faqalu arina Allah jahra ahlul kitabi suna tambayanka ka saukar musu da littafi daga sama to ba kai suka fara irin wannan tambayan ba sun tambayi annabi Musa abin da ya fi girma sama da wannan tambayar da suke maka. Ato, da cewa littafi ya sauko daga sama, da cewa Allah ya fito a ganshi olobolo, wanda ya fi girma. To sun ce wa annabi Musa ya nuna musu Allah kiri da musu. Ai mun karanta wannan a baya, wa qalu lan da laka eh, hatta nara Allah jahara. Cewa ba za mu imani, ba za mu gaskata ka ba har sai mun ga Allah kiri da musu. to Allah madaukakin sarki yana cewa suna cewa ina ma da Allah yayi magana da su bana ko wata aya ta zo musu ko wace irin aya mana waɗanda abubuwan da su suke cewa a kawo din me yasa ba za a kawo musu ba in gaske ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato manzo ne na gaskiya ai da sai ai musu aya din kawo abubuwan da suka ya din nan an kawo su za su yi imani wace amsa aka ba su sai Allah ya ce kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim haka irin wannan maganar waɗanda suka gabata suka faɗa kamar yadda waɗannan ba suka faɗa ai ja waɗansu daga ciki ayoyin ko yahudawa sun nemi annabi musa cewa ya nuna musu Allah kiri da muzu kafin su yi imani da shi nasara su ma sun tambayi aya aiko إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين هذا سورة سنة نبا آية sun nemi a saukar musu da ma'ida daga sama shi ka zai iya ko a wata kira'ar hal tastati'u rabbaka mana zaka iya ka roki ubangijinka ya saukar mana da ma'ida wato abinci daga sama yace ku ji tsoron Allah in mummunai ne suka ce nuridu an mana son bace ne hmm? zukatanmu su samu nutsuwa ba su gama nutsuwa da shi ba kenan mu kuma yarda mu cewa da gaske kake cewa kai manzo ne kenan ba su gama yarda ba kenan eh kuma mu zanto masu bayar da shaida akan haka sannan yayi addu'a Haka kenan ba annabi sallallahu alaihi wasallam kadai aka fara masa wannan tambaya din ba an yi wa annabi Musa an yi wa annabi Isa dan haka kada kai bakin ciki wannan ayar tasliya ce jajantawa ne ba annabi sallallahu alaihi wa sallam kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim tashabahat qulub zukatansu sun yi kamanceceniya da juna mana wajen ƙeƙashewa da mummunan fahimta to menene amsar da aka ba su anan in ma ya zanto kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim shine jawabin da aka ba su? ko kuma ya zanto kad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun ya zanto shine bayani ihtimali na farko in muka ce kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim shine amsa din wato ana so a ce babu amfanin a ba su amsa saboda magabatansu sun yi irin wannan magana kuma ayoyin da aka kawo duk bai musu amfani ba kuma mai za su je suna neman aya alhali ga aya tare da su shine alfurani a shine babban aya ne ko shi abin da annabu sallallahu alaihi salama ya zo da shi wanda ya fi kowanne gagarar ɗan adam kuma shi ne abin da ya yi musu ƙalubale in sun isa su kawo irinsa cewa shi ne dalilinsa na kasancewarsa manzo to don me za su kawar da kai dangane da wannan su je suna neman waɗansu ayoyi wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kazzaba biha awwalun Allah ce wa da su bil ayati illa takhifan mu muke ai sauko da ayoyin don mu tsoratar da mutane amma wai don ku ne ku ce a baku a baku ya zama wasan yara sai Allah ya ga dama da yake yi in bai ga dama ba to ba zai yi ba ga ayar da Allah ya bayar in kun isa ku kawo irin ta in ba ku iya ba ba sai ku sallama ba wannan sai daidai da irin amsar da aka ba su a cikin suratul ankabut wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون suka ce ina ma a kawo musu ayoyi a saukar masa da ayoyi daga ubangijin sai ce a ni mai gargadi ne kawai ayoyi a wurin Allah suke ni mai gargadi ne kuma gargadin a bayyane sai Allah ya ce a walam yakfihim anna anzalna alaykal yi yutla alayhi shin bai ishe su ba aya kasancewar mun saukar maka da littafi da ake karanta a gare su saboda haka ana ana ba amfani ne na a ba su aya sai Allah shi ma ya wofi da maganar su ko ya faɗi wannan cewa ai in aya suke bukata irin wannan zancen an faɗa ba waɗanda suka gabata kuma ga aya a cikin su ai haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗa ma wato mushrikai wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana in kallo za ka ga ba su amsa ba cewa yake laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira lallai sun girman kai sun ɗaukaka kansu ba na ba su kai ba a saurare su da wannan abubuwan da suke yi saboda haka Allah ya yi watsi da su ko kuma mu ce mana shi ta sha ba Kulubu ɗin taukini ne na cewa kazalika qala alladhina min qablihim mithla qawli ana ƙara tabbatarwa ne waɗannan sun faɗi irin abinda waɗancan suka faɗa ta yake nan zukatan su ma na hankulan su sun yi daidai eh, akwai wani irin tawaya da lalacewa a cikin hankulansu su duka ne duk sun yi kama da juna a lalacewar hankali ko kuma mu ce kan bayyana al'ayati li qaumin yuqinun wannan shine wato a jawabi din kun ce mu ba ku aya to ai mun riga mun bayar da aya Allah madaukakin sarki ya riga ya saukar da alqur'ani shine aya din amma kashi sai mutane masu neman yaƙini ne ayar zai masu amfani ba irin ku ba in akwai girman kai ko kawar da kai to lallai ƙur'ani ba zai ba amfani ba ba za ka samu yaƙini ba in akwai kawar da kai gama ba za ka saurari shi mallanta za ka ji me yake fara in akwai girman kai ko da ka san shi kuma ba za ka yarda da shi ba shi ne Allah ke cewa kad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun lallai mun bayyana ayoyi ga mutane masu yin yaƙi sai Allah ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim Allah madaukakin sarki yana cewa inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira lallai mu ne muka aike ka bil haqqi da gaskiya qur'ani ko shari'a ko musulunci duka shi ne haqq man aike ka ne da gaskiya ga aikinka ka zanto bashiran wa nadhiran mai yin gargadi ma waɗanda suka yi mai yin albashir na alkhairin duniya da lahira ga waɗanda suka rungumi wannan gaskiya ɗin mai kuma yin gargadin azaba da walakanci a duniya da lahira ga waɗanda suka kangare ko suka juye baya da gangan ma wannan gaskiyar da muka aike ka da shi wala tus'alu an ashabil jahim kuma ba za a tambaye ka ba dangane da ƴan wuta inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira malamai suna cewa wannan ayar uh, tana kwantar da hankalin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam mun ce ayat da ta gabata jaje take masa ko wannan kuma aya ce wacce take kwantar da hankalinsa wancan tasliya wannan ta'anis cewa fa kai din manzon manzon Allah ne so ƙaryatar da ƙaryata ka da wani zai yi ƙaryata ya rama da hankali matuƙar aikin aikinka kin imani da kai da ba yahude ko ba nasare zai yi ko ba mushrike kada ya tayar maka da hankali Allah yana kwantar masa da hankali kai manzon Allah ne kuma mun aike ka da gaskiya kuma kai mai yin albishar ne da wannan gaskiya mai kuma yin gargadi ne ma duk wanda ya kangare ma wannan gaskiya din don haka wala tas'al an ashabil jahim wala tus'al an ashabil jahim kuma ba a tambaye ka ba wani irin tambaya ke nufi anan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mas'ulun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowannen ku mai kiyo ne kuma kowannen za a tambaye shi dangane da aka bashi kiyo wani irin nufi anan wannan tambaya na kwab kenan ko tun mana an baka iko a kansu ko saboda haka kana da dama in ka ga tambara ka gyara in ka ga karkata ka miƙar da su kana da iko a kansu ko to amma kai a nan ba ka wannan ikon ba da haka ba za a yi maka tambaya na suka ko zargi yaya aka yi waɗannan suka zama ɗan wuta ba hmm. in alaika illal bala kai aikinka shine isarwa in ka isar wanda ya karba ya shiryu Allah ya shiryar da shi falillahi alhamd in ka isar duk wanda ya ki karba to dan wuta ne ba za a tambaye ka me yasa ka bar shi shiga wuta ba kun ga wannan saboda aikin banzo shine al-tabshir wa tamlil amma bai tilasta mutane dole sai sun yadda da musulunci a zukatansu shine ma dan la ikraha fiddin bai yi ka sa mutum yaƙinin musulunci a zuciyarsa shine ma'anar lasta alaihim bi musaitar kai ba mai hauhawa ne mai iko ko mai ƙarfi a kansu yadda za ka iya cusa addinin da ƙarfi a cikin zukatansu ba innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin bakin ciki saboda so da kaunar da yake kowa ya shiga aljanna in ya kira mutane ba su amsa ba sai bakin suke dame shi Allah ya ce masa fala'allaka baqi'un nafsaka ala athari in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa kada ka kashe kanka saboda sun ki su imani da wannan alqur'ani Allah yana kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wala tusal an ashabil jahim ashabul jahim din sune wadanda suka kiyarda da musulunci bayan duk wannan bayanin da aka yi su principally yahudu da nasara sannan sai waɗanda aka goya su su ne yahuda su ne mushrikai din wanda nan gaba kadan za a fuskance su da magana din su ma a kafa musu hujjoji a yanke musu duk uzurruka da suke rike da su wanda ya hana su karɓar addinin musulunci ana akwai wata qira'a qira'ar nafi' wala tas'al an ashabil jahim ko kuma kafin nan akwai wani tafsiri da malamai suke na wala a'a kula wala tas'al ne wala tas'al an ashabil jahim qira'ar nafi' kada ka yi tambaya dangane da yan wuta shi wannan sai doki ma'ana guda biyu ma'ana na farko la tas'al ma'ana kada ma ka damu da su wato tambaya na damuwa yaya aka yi waɗannan <clears throat> wani irin azaba za su samu kansu a cikin wuta da suka ke su imani a kada ma ka damu da su matuƙar kayi aikin ka kai to kada ka damu da su sai koma da wancan magana da muke annabi yana damuwa in ba yi imani ba to kada ka damu kada ma kai kai kai zantansu eh ba su kai a damu da su ba tunda duk hujjoji an bayyana musu da gangan suka kauce ko kuma da girman kai waje hadu bi hawa sai karata anfusuhu suka kangare bayan gaskiyar ta bayyana gare su to waɗannan ba su kai ka damu da su kana kana magana a kansu ba wannan na farko kenan tambaya na biyu eh, ma'ana na biyu na tambaya nan shine ai azabar su ta kai makura kada ma kai tambaya akan azabar saboda in za a baka labari abin zai iya tayar ma da hankali musan a magana ai kana yi wannan ko ci kai kaga halin da ya shiga ai kana ai ba a tambaya ma'ana abu ne babba kenan kamar da Aisha take siffanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da dare take cewa yana yin rak'o'i fala tasal yana yin rak'o'i hudu fala tasal an husnihin wa tulihin kada kai tambaya akan kyawun waɗannan rako'in da tsawon waɗannan rako'in wato ya kai bakwara to saboda haka anan ba yake tafi ke magana walar da sala na sabil jahim kada ka yi tambaya a kan yanayin azaban ɗan wuta azaban ya kai bakwara shi yasa muka ce mutu wannan ana kwantar da hankalin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan nau'i ne na usulubi ne girmamawa domin ya kwantar masa da hankalin ne ya faɗa masa nan gaba cewa waɗannan yahudu da nasara fa ba za su taɓa imani da shi ba to kafin a gaya masa wannan kaga shi ma wannan abu ne na tashi hankali ko sai aka kwantar masa da hankali kamar yadda Allah yake cewa cikin suratul tauba afa Allahu anka lima adinta lahu yana san ya wato yi wa annabi sallallahu ya kwabi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya fara da cewa afallahu Allah ya yafe ba dan me ka musu girma girmamawa shi to haka usulubin da Allah muke sarki magana kenan a nan ayat da zamu tashi a gaba insha Allah tana magana ne akan cewa waɗannan fa ba su imani akan su ba kawai sai a cikin su ba sai yan kaɗan kawai amma ba za su yi imani da kai ba ba za su taɓa yadda da kai ba in ba kai ne zaka bar addinin su ka shiga nasu addinin ba akwai wani tafsiri da waɗansu malamai suke abin da yasa zan ambace shi saboda ya shahara a bakin mutane amma kuskure ne Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kamar da Tabari ya ambata anan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wata rana yayi tambaya dangane da iyayensa cewa bai sani ba ina iyayensa suke sai Allah ya saukar da wannan yana ce masa wala tas'al an ashabil jahim kada kai tambaya dangane da mutan wuta cewa annabi bai sanya ya suke ba yana wannan tambaya ko ya tambaye mala'ika jibril sai Allah ya saukar da wannan wannan magana din bai da inganci riwayar hadisan sun zo ne ta hanyoyin mursalai saboda haka hadisai ne da'ifai kuma bai dace ma da munasabar aya din ba kamar yadda ibnu ashur yake faɗa anan mun ce ana fa kwantar da hankalin annabi ne ana kwantar da hankalinsa kuma sai ai masa magana iyayensa sai kana ga abin abin ai bai bai rayu ba sannan mutane za ga suna suna ta sabani har ya kai waɗansu su kafarta waɗansu cewa waɗansu sun ce suna kafarta iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ko suna cewa ƴan suna suna wuta su yi inkarin hadisai karara da yazo cikin sahih muslim to almuhim wannan ba magana ce da ya dace mutum ya shagalta da shi ba yes in ana magana ta ilimi na ɗaliban ilimi dan karar da juna a sani za a yi magana akan wannan amma wannan ayar dai ba ta da alaka da wannan mas'ala din sannan kanta wannan matsalar ba za ta kare ka ba ba za ta rage ma imani ko ta kara ma imani sanin ka cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam suna wata ko suna aljanna zai kara maka ilimi in ka nemi ilimin ta hanyar da ta dace amma ba shi zai zai shigar da kai wuta ko aljanna ba kai ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine naka mun gane ko saboda haka wannan dai ba ta da wannan ayar ba ta da alaka da wancan magana na ina iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama suke wannan ayar ba ta da alaka da wannan aya shi da take magana akan yahudawa da nasara kuma ta goye mushrikai akai can daga nan ta rabu bada da mushrikai din za ta dawo ta cigaba da magana akan yahudu da nasara kafin daga baya ta dora akan mushrikai din abinda muka faɗa ya zanto ne fa ce daga Allah madaukakin sarki muna roƙon sa ya gafarta mana abinda muka yi kuskure gajiyawa shi irin dan adam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ya ya gafarta mana inda muka yi daidai fa ce da na bar daga falalarsa ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata wa sallallahu wasallam ala muhammadin wa alihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh